imamun nau ya ce alhadithu thamin wa ashar hadithi na goma sha takwas an abi zarrin jundub ibn junada an karɓo daga abi zarrin abi zarrin ko abu zarrin da muke ji abu zarrin al-gifari ashe sunanai jundub bin junada haka a sunanai haka gobe an tambaye ka mi suna abu zarrin al-gifari suka ce sunan shi jundub ibn junada wannan abu zarrin ya shahara da zuhudu da gudun duniya da rashin son abin da ya shafi abubuwan duniya kamar yadda ah, hadisai da yawa da kuma tarihi ya nuna to ba shi ɗaya rawaito wannan hadisin ba sahabi biyu wa abi abdurrahman mu'adh ni jabal da kuma abu abdurrahman mu'adh ni jabal mu'adh ni jabal ah, shi ne sahabi manzo Allah sassan da fi kowa sanin ilmin halas da halal shine sarkin malaman wannan al'umma watan kowace al'umma ko wani gari yana da nashi sarkin malamai in ya rasu a naɗa wani wani gari yana da nashi sarkin malamai to duk in haɗa malaman al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam mu'adh ibn jabal shine sarkin malaman su hadisi ya inganta ranar alkiyama za a tasai gaba gaba ga malamai da jifar dutse an jifa dutse abinda a shi a tsakanin shi da malamai ce shi liman yana gaba su kuma malaman wannan al'ummar suna biye baya radiyallahu anhuma Allah ya da su da Jundub da Mu'adh ibn Jabal watan kunyan Mu'adh ibn Jabal shine Abu Abdurrahman yanzu muna da sahabi nawa da aka wa kunya Abu Abdurrahman yanzu ina son ku gaya mai mu ya wuto mu akwai wasu sahabbai guda guda biyu da suka wuto mu ana musu kunya Abu Abdurrahman yanzu ga na uku to yana son duk ku rubuta muna su bai sauwake muku sahabin da ya rawaito hadisi na uku ana mai kunya da Abu Abdurrahman to shikenan shi ne gaya muku da wannan sahabin sai ku nemo muna guda yana nan wanda shi ma mai kunya da abu abdurrahman na gaya muku na hadisi na uku in kuna so kawai sai ku diba hadisin da abayan na uku sannan da wannan hadisin an rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kala ina sabon guda biyu sun wuce daga annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ittaqillaha haithu ma kunta ka ji tsoron Allah duk inda kake wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha ka bi mugun aiki da aikin kwarai sai aikin kwarai ya shafi mugun aiki wa khaliqin nasa bi khulqin hasan kawa mutane ka ɗabi'antu da mutane da ɗabi'un kwarai kawa mutane mu'amala da ɗabi'un kwarai rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasanun wa fi ba'din nusakhi hadithun hasanun sahihun imam tirmidhi ya rawaito shi yace wannan hadisi ne mai kyawu a wasu nuskohin imam tirmizi kuma aka ce wasu wani bashan na tirmizi aka ce hadisi ne hasanun sa'ihun mai kyawu ingantacce ɗaya wannan mun yi fassara da muka saba yi jumlatan yanzu za mu bi hadisin jumla jumla mu yi bayani ne wannan hadisi yana cikin manya-manyan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jawami'ul kalim wata maganganu yan kaɗan wanda suka haɗa ma'ana da yawa don shi ma imamun nawawi ya san cikin wannan littafi yana ganin ya cincinta shi imamun nawawi wa'annan arba'in top 40 ne a shi top 40 wajen shi best 40 wanda ke duk su ne sama su suka fi kowa ɗin mai 40 shine yayi istihadi ya diba du'a da san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga wa'annan su ne a 40 wanda suka fi kowa mi ya ɗauko su don haka duk hadisin da ya shigo nan imamun nawawi shi da ilmi ne da girma ne yana ganin cewa wannan hadisi yana cikin kawai wa'anda suke su ne best best of the best don haka sai sa wannan hadisin wannan hadisin me yasa yake da wannan abubuwan na farko jimloli guda uku ne kawai ittaqillaha haifu ma kunta wa atbi sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khulqin hasan jimloli guda uku kawai amma annabi sassan ya faɗi duk yadda ake mu'amala da kowa a ciki na farko ittaqillaha haifu ma kunta yadda kake mu'amala tsakaninka da Allah wa atbi sayyi'ata alhasanata tamhuha yadda kake mu'amala da kanka wa khaliqin nasa bi khulqin hasanin yadda kake mu'amala da sauran sauran mutane Doka yanzu za ka mu'amala da Allah yana cikin wannan hadisin za mu yi bayani. Idan za ka mu'amala da kanka yana cikin wannan hadisin. Idan za ka mu'amala da sauran mutane yana cikin wannan hadisin cikin jumloli guda uku duk annabi ya gama komai. Na farko annabi ya ce ittaqillaha haifu makunta, ka ji tsoron Allah duk inda kake wani tsakaninka da Allah kenan. Duk inda kake kai tsakaninka da Allah ka ji tsoro ne mi attaqwa an taj'ala bainaka wa baina azabillahi wiqaya ka sanya tsakaninka da azabar Allah wani kariya. duk abin da kawai atta yana sa ce wani yana da tsoron Allah me tsoron Allah duk abin da aka ce in aka yi shi Allah na azaba ka kame kanka kawai yanzu kana iya jarawa kanka kai kana da takawa ko baka da takawa kana ji ana cewa muttaquna ittaqillaha ku ji tsoro me wannan takawa kawai an taj'ala bainaka wa baina azabillahi wiqaya ka sanya tsakaninka da azaba Allah kariya in an yi sata akwai azaba Allah bana ya sha giya akwai azaba Allah ya yi kallon da bai dace ba ya yi tabin da ya kaza duk sai ka sanya wannan wuƙaya to shine kana jin tsoron Allah wasna kamashin fauka ardi shauki yahdharu ma yara la tahqiranna saghiratan innal jibala min alhasa hasa ah, abinda tsoron Allah ka dinga tafiya kamar kana tafiya inda kaya take kana jin tsoron kaya ta shafi ta shafi ka kana yi kana jayewa kana yi kana jayewa don haka ittaqillaha haythu ma kunta ka samu tsoron Allah duk inda kake mai tsoron Allah shi ka samu komai wa man ya ji lahu makhraja in ka shiga cikin tsanani cikin damuwa in akwai tsoron Allah sai ka fita Allah ya ce duk wanda yake da tsoron Allah Allah zai sa mai mafita in kana tsoron Allah zaka samu arziki arziki shine ka ji daɗin rayuwa ka zamna cikin yalwa ka zamna cikin jin daɗi ka zamna cikin ba dole sai ka fi kowa kuɗi ba shine wa yarzuquhu min haythu la yahtasib in kana da tsoron Allah a duk da lahira aka je in kana da tsoron Allah shi ke sa kai saurin tsallake siradi wa in minkum illa wariduha in minkum wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu fi fiha fiya. kowa zai tafi a ƙetare siradi amma mai tsoron Allah ne ke tsallakewa tsoron Allah nan takawa shi ke sa mutum ya shiga aljanna wa tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiya tsoron Allah shi ke sa duka samu wa'annan abubuwan zaka duniya da lahira babu kamar tsoron Allah tsoron Allah kamar yadda muka ce tsakaninka da azaba Allah ka sanya kariya duk abin da aka ce Allah zai yi fushi an Allah baya so ka bari to wa'annan su ake ce almuttaquna don haka alaka tsakaninka da Allah kenan takwa jumla ta biyu ta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha ka mugun aiki da aikin kwarai sai aikin kwarai ya shafe mugun aiki to kaga ɗazu mun ce ka sanya tsakaninka da azabar Allah ka sanya mukaya ka sanya kariya to ba za ka iya ba duka dole wata sai ka yi sabo tunda ba masumi kake ba hali ne na ɗan adam dole dole sai ka yi sabo to in ka yi sabon tunda ɗazu mun ce takawa Allah shine in kana son ka zan cikakken mai tsoron Allah hakka tuqatihi ya kasance kayi kayi ka nisanci dukkan sabo to tunda ba za ka iya ba to yanzu ya za ka yi yadda za ka yi shine in sabo wata ya to ɗaya wanda ya fi karfin ka kai shedan ya fi karfin ka kai to kai aikin ƙwarai baya ne nan take sai ya goge shi wannan rahama Allah kenan innal hasanati yuhibna sayyi'at lalle ayyukan ƙwarai suna tafiyar da mugun aiki wannan yana cikin babbar rahamar da Allah ya yawa wannan al'umma ka je ka yi abin da ba daidai ba to ka zo ka yi abin da daidai ka shafe shi don shi muke cewa mutane da ke zama a majalisosi suna tafira sai sami talatin su kira wani mallami mafi yawa mutane da ke zama majalisa suna fira mutane wanda kansu haɗi yake abu ɗaya suke yi suna iya cewa bari mu haɗa kaɗan kuɗi domin mu dinga ba malam wani ya hau a caɓa ya taho ko ya shiga keke na ya zo ko ya samu mashin ɗina mai ya zo muna nan zaune a wannan majalisa yana koya muna kitabu tauhid yana koya muna usulul thalatha yana koya muna ahlari yana koya muna yana koya mana arba'una hadis yana koya mana yadda muke sallah yana koya mana kaza don haka yan abin da aka yi na sabon Allah ya zo wajen karatu a yi ta ambaton Allah ana wa annabi salati a tashi aika faratul majlis sai a ga an tafiyar da zunubin shine annabi ke bamu shawara in ka yi mugun aiki to ka zo ka yi aikin kwarai sai aikin kwarai ya mayar da mugun aiki cikin babban aikin kwarai akwai la ilaha illallah akwai zikiri akwai ambaton Allah akwai salatin annabi akwai karatun qur'ani akwai bada sadaka akwai taimakon marayu akwai taimakon wanda baya da akwai jaye kazanta daga hanya akwai su da yawa ayyukan kwarai doka in ka jefa shi ɗaya ya rubuta da kai shawarar da annabi ka baka ta farko kan ka nisanci zunubai dukkanin su zunuba dhunuba saghiraha wa kabiraha fa hawa tuqa wasna kamashin fawqa ardi shawki yahzaru ma yara la tahqiranna saghiratan innal jibala min alhasa abinda attaqwa kan ka bar zunubai ƙanana da manya to ka kasa iyawa shi ɗan ya ja ka kai karamin zunubi to yanzu za ka yi sai daga cewa atbi sayyi'atal hasanata wannan mugun zunubin da kai wannan mugun aikin da kai bi shi da aikin kwarai sai aikin kwarai ya shafe shi sai da ya ce wa khaliqin nasa bi khulqin hasan jumla ta uku yanzu alaƙa kada sauran mutane alaƙa kada kanka shine kayi zunubi yanzu yi kokari ka wanke shi shikenan kayi kokari kawa kanka kokari an faɗi ka samu riba an haɗa jallinka ya tashi imaninka ya tashi rayuwarka ta tashi sauran mutane fa sai annabi ce wa khaliqin nasa mutane kuma ka yi musu mu'amala bi khulqin hasanin da hali kyakkyawa su mutane ana so in zaka mu'amala da su ka mu'amala da su da halin kwarai kaga an gaya ma tsakaninka da Allah shine ka nisanci dukkanin zunubai tsakaninka da kanka lokacin da ka samu fada wani zunubi shedan ya ja ka baya da zaka ka yi tunda ba masumi kake ba to kai wani aikin kwarai sai ya wanke wancan tsakaninka da mutane fa kai musu dabi'a kwarai wannan abi na da wahala ga mutane mutum ya yi mu'amala kwarai ya fi komai sauki amma ya fi komai wahala shedan baya bari da ambaton Allah da halin kwarai sun fi komai sauki da sa mutum cikin annashawa da nishadi da abubuwa ne su tafi amma yana da shedan baya bari in mutum yana da halin kwarai a nan duniya zai samu yabo kuma Alahira zai samu yabo kai saboda muhimmancin halin kwarai fa da Allah ya tashi yabon annabi sallallahu da komai sai ya ce mai sai annabi ya ce wa in Allah ya ce ma annabi wa innaka la ala khuluqin azim lalle kana bisa wasu halaye kyakkyawa Allah bai yabe shi da komai da ya kai da ya yabe shi da halayen kwarai ba annabi sassan ya ce mutum da halayen kirki da halayen kwarai da yake mu'amalantar mutane yana kai darajar mai azumin eh, yini mai sallar dare shi baya sallar dare baya azumi baya azumin nafila amma saboda halayen shi na kirki sai ya kai haka nan in an ji annabi sun ya ce bisa mizani bisa abin awo ranar alkiyama bancin takawa wacin na munka ambato cewa ka nisanci zunubai manya da ƙanana annabi ya ce babu abin da ya kai nauyin halayen kwarai in an aza kusa za a auna ayyukan mutane Allah ya ce wal waznu yawma idhin al haqq lalle awo wannan yinin gaskiya ne duk ayyukan ka na kwarai za a auna su za a auna miyagu sai annabi ya ce to in an auna skeli bancin takawa da tsoron Allah babu abin da ya fi nauyi kamar halayen kwarai halayen kwarai ya fi sallar dare nauyi ya fi azumin alamis da attinin nauyi ya fi tilawa nauyi ya fi kaza abin da ake so wani ya iya tilawa ya iya karatu ya iya sallah ya iya kaza amma in kai mu'amalar sai ka ce wayo kai Allah sai ka ce ter to me halayen kwarai wanda baya wa'ancan abubuwan kamar da wancan yake yi to ya fi shi kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi tayyib menene halayen kwarai yanzu duk kuma saurarin mu da na ce ku faɗa mini me halayen kwarai kowa zai faɗi wani wani ya ce sadaka wani ya ce yi ma iyaye ladabi wani ya ce kaza wani ya ce kyautata ma makwabci wa'annan duk sunan su misallai amma akwai abin da ake ma ta'arif definition halayen kwarai sun shige ciki gaba ɗaya abubuwa guda hudu ne wa'annan abubuwan guda hudu su halayen kwarai in kana da ɗaya cikin su kana da 25 cikin 100 25% in kana da biyu kawai gare ka cikin su kana da 50% in kana da uku kana da 75% kashi 75 cikin 100 in kana da hudu kana da kashi 100 cikin 100 zaka yanzu zamu faɗi wasu abubuwa guda hudu zaka kowa ya saurara da kyau ya diba ya gani kuma ya waka ne hisabi shin wannan abubuwan guda hudu da su ne halin kwarai duk wanda adda su hudu duka cikakku yana da cikakken halin kwarai amma zai yi kana da su duka ko amma guda baka da shi cikakke guda baka da shi cikakke guda gwagwadon ko nawa gare ka shi halin kwaranka duk wanda ya fika wa'annan abubuwan guda hudu ya fika halin kwarai menene na farkon su ana ce mai bazalun nada yaɗa alherinka wannan ya ƙunshi, in mai kuɗi kake ka taimaka ma mutane da kuɗi ba a mai halin kwarai mai ruwa ruwa ba ba halin kwarai bace in kuɗi gare ka ka taimaka ma mutane ilimi gare ka ka yaɗa shi kana mallami ba ka karantar da kowa ka boye ilimin ka sai kai sai kai to baka da halin kwarai duk dai ƙasa ne yanzu bazalon nada duk abin da gare ka in dabara gare ka ka ba wani dabara ka ce wani fa na ga za ka yi kasuwanci to amma ni fa kasuwancin nan na taɓa yi ne kaga yadda ake samun riba kaga yadda ba a samun riba in ka ce bashi ai ina tsora mai ido ina son ya ga ya rubuta ne to baka da halin kwarai idan karfi gare ka ka yi amfani da karfin wajen taimakon jama'a kila baka aikin komai unguwar ku saurayi kake sai ka ga wani abu da ke cutar ma mutane unguwar ku wani kwatami yana wa mutane wari sai ka je ka gyara musu kwatami wata abin da ake nufi na farko bazalun na da duk abin da gare ka na iyawa da alkhairi ka taimaka ma mutane Qur'ani ka iya sai ka tara yaren ungo kana koya musu tajwidi a'a mathematics ka iya kaga cewa kila yan arewa yan jiha ku suna faduwa wayek suna faduwa mas sai ka tara su ka dinga yi musu extra lesson tauhidi ka iya shine babban abu sai ka sa su koya musu kitabu tauhid sallah kake ganin suna yi ba daidai ba sai ka sa musu ahlari a'a school fees ne ba su iya biya kana da kuɗi sai ka biya musu school fees a'a wani project ne na gwamnati ya kamata a kawo unguwa kai kana iya gwamna magana kana iya shugaban kasa magana kana iya minista aikin kaza magana sai kai mai magana sai a kawo musu wannan alkhairi in kai kana haka kana da 25% na halin kwari 25 cikin 100 abinda ake so ne zan alheranka kana ba jama'a baya san ya kasance ilal alkhairi kai kana hana alkhairi gaba ɗaya alherin ka rike to wannan sunanka wanda bai da halin kwari na ɗaya kenan 25% 25 cikin 100 na biyu kafal adha kame cutarka yanzu ɗazu ka yi musu sanadin alkhairi ka koya musu karatu in karatu ne ka ba su kuɗi in kuɗi ne ka taimake su da ƙarfinka ka ka taimake su da ka to yanzu ka kame sharrinka kuma mai halin kwarai baya yarda ya cutar da wani wai shi mai ƙarfi ne ina buge ka wallahi a baka da halin kwarai ina zagin ka baki na baka da halin kwarai a duk cutar ka ta hannu ce ta baki ce ta ido ce kana hararan mutane in sun ganka suna jin tsoro ba daidai bane ba mai halin kwarai kake ba a kana hitar da sharar gidanka ne ka watsa ta ga hanya ina ruwanka wanda ya zo ya ji wari wanda ya zo ta shiga gidan makwabcinka ta kai garkan makwabcinka kai ba mai halin kirki ba ne duk abin da a cuta ka ko bakaci ko lemu bawon kakka ajiye shi inda wani zai taka inda wani zai taka domin ya samu matsala ko ya faɗi komi na rayuwarka ya kasance ka yi ƙoƙari ya duk abin da asharri ne kai ka rike sharrin ka ko takalmi an ka fito daga masallaci mai halin kwarai bai take takalmin wani mutum an fito da masallaci aje takalmi ne bai jin daɗi ya zo iski takalmi ne duk sun yi ƙasa wani ya aza takalmi ne bisa nashi to mai halin kwarai duk da wannan sharrin ya yi duk da fitowa aka yi cikin gomotso yana kokari kada ya take wani kada ya take kafa wani ko ya take takalmi wani ko ya take rigar wani watan kaful aza duk sharrin ka ka rike abinka ka yadda ka sharrin ka ya kai ga wani to in kana da wannan kana da wancan yanzu ka samu kashi 25 guda biyu kashi 50 cikin ɗari. na uku shine ihtimalul adha dokar cutar mutane kakkai tsammanin mutane ba za su cutar da kai ba a'a in an yi maka yafi kakka ce kai ramau ta fi farau farau zafi yi ma ɗaya sai kai mai goma kai wallahi ƙarfi gare ka duk wanda yadda ke ka sai ka faffashe mai baki akan duka ɗaya babu kyawu duk wallahi baki ka iya ka iya magana yi ma wallahi sai kai mai kasa, kai mai kaca kaca kaca kaca wannan ba halin kwarai bane ne a musulunci ku tsaya ku je a musulunci ya da mutum ya rama fa in an yi ma abu wa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bihi in mutum ya maka bulo daya musulunci ya da kai mai bulo daya in mutum ya maka zagi daya musulunci ya da kai mai zagi daya in mutum ya maka suka daya ya da kai mai suka daya sai Allah ya ce wala in sabartum lahu khayrul lisabirin sai ya ce wa in aqabtum fa aqibu mithli ma uqibtum bihi wala in sabartum amma in kun yi hakuri lahu khayrul lisabirin shi ya fi ga masu hakuri don haka da wanda aka wa ya rama a musulunci bai yi laifi ba wanda aka waye yafe shi kuma halin kwarai yayi wani abu yayi babba yayi abun manya ne don shi da Allah ya saukar da wannan ayat sai ya ce ma annabi gaba fasbir kai kan kai hakuri shi annabi bai ramuwa shi annabi watan ya kai cikin halayen kwarai da shi bai ramuwa saboda ramuwa halas ne karama amma ta kananan mutane ne ai akwai abubuwa da yawa halas ne amma bahaushe ya ce ana bari halas don kunya wata kana kai wani mukami kana kai wani matsayi da ka halas ne abu kaza amma dai kai akwai kunya a ce ka yi halas mutum ya yi lage halas ne mutum ya yi lage da zani amma ka yi lage ka hito wajen ɗaurin aure an taru ɗaurin aure za a ɗaura auren iyakka sai a ga a ga uban ya hito da zani ya ɗaura <laughs> shi ba ya hito babu hulla sa hulla ba wajibi bane ai halas ne ka hito da kanka babu hulla amma a ce an taru jama'a sun taru za a ɗaura auren iyakka sai ka zo ba hulla ka zo da zani ɗaya ka ɗaura a wuya kaga ai ba halas ne amma kuma ɗala bai halas da kunya kawai to shine ramuwa wanda ya yi maka ya buge ka in ka buga yadda ya buge ka daidai ka yi a musulunci halas ne so amma ka ce ta yafi mai to shi shikenan yanzu ka zama mai halin kwarai kai kafi wanda ya rama wanda ya zage ka ka zagai halas ne Ya yi ma ɗaya kayan mai ɗaya amma ya yi ma sai ka kyale halas ne na annabi ya ce masu zagi guda biyu zunubi na ga wanda ya fara cikinsu. don haka halin kwarai shine abu na uku ka yafi an yi ma an cuce ka amma ka yafe na hudu bashashatul waje sakin fuska ya zan ko da yaushe wa mutane murmushi kana wa mutane dariya annabi sallallahu alaihi in ya gama sallah asuba yana wajen da yake zamne sai ya dinga yana ambaton Allah sahabbai na baya sahu sahu suna fira yau da gobe ta duniya sai annabi ya juyo fuska ta sai musu murmushi dai ya ci gaba kawai ka dibi dan ka kai mai murmushi ba irin dariyar walakanci ba dariyar kagare da wata matsala ba a ah, irin eh, dai kawai kai mai murmushi ka suka mai fuska daɗi gare shi amma ka zama abusan ɗarira mace da fuska ko da shi ka ganka kai na jin tsoro baka da halin kwarai ba mai kirki bane mai kirki shine mai sakin fuska mai wa mutane dariya mai in kai haka wayannan abubuwa guda hudu kana da halin kwarai ɗari bisa ɗari 100% baka taɓa tuno wani abu na kirki ba ce ya shiga cikin wayannan abubuwan guda hudu duk a mu'amalar ka da mutane na farko bazalan na da ka ba alkhairi na biyu kaffal a ka kame cutar ka da gare su ka cuta musu na uku ihtimalul aza ka yi hakuri da su ka ɗauki cutar su na hudu ka sakan musu fuska babu abin da ya kai wannan duk abin da zaka tunuwa yin kaza yana ɗaya daga cikin wa'annan abubuwan guda hudu to in kana da wa'annan abubuwan guda hudu a mu'amala da mutane shikenan kai ka gama kana da kana da hali kana da hali na kwarai tayyib wannan shine wannan hadisin da aka bi muku fassara shi da sauyi an abi dharrin jundib ibn junada in ka bo daga abu dharrin sunan shi jundib ibn junada mun ce sunan abu zarin gifari jundib ibn junada ashe abu dharrin kunya ce ka mun ce akwai sahabban da alkunyar su tafi sunan su shahara kamar abubakar siddiq mun ce suna ne abdullahi bin uh, uthman amma dai ya shahara da abubakar kunya ta hatta rinjaye suna ne hatta kuma ita ce sunan akwai abu huraira sunan shi abdurrahman bin sakhar jiya na ce a rubuta a comment kuma na an rubuta da yawa abdurrahman bin sakhar abu huraira abu huraira kunya tarin jayi abdurrahman bin sakhar sannan akwai ga abu zarrin shi ma abu zarrin gifari ake cewa abu zarrin ashe sunan shi jundub bin junada da abi abdurrahman wa abi abdurrahman mu'adh ibn jabal sahabi na biyu abi abdurrahman mu'adh ibn jabal radiyallahu anhuma har rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haythu ma kunta annabi ya ce ku ji tsoron Allah duk inda kuke wannan jimla ta farko ta alaka tsakaninka da Allah na biyu wa atbi sayyi'atal ta tamhuha ka bi mugun aiki da aikin kwarai sai aikin kwarai ya shafe mugun aiki don haka ka'ida ce da ya kamata a kiyaye abin da ya hana karami da babba kada a yi khallid dhunuba sagiraha wa kabiraha wa tuqa ka bar zunubai kanana da manya su ne tsoron Allah to amma idan baka iya idan baka iya watan dole zunubi kuma ba za ka iya ba kai ba ma'asumi kake ba Za ka zaka da yi kokari baka cewa ba zan yi ba tunda ban iya kawai ba zan yi ba a kai kokarin ka ka kame kanka amma dole watan sai ka rufta dole sai an rufta da kai dole sai ka yi zunubi karami da babba watan dole sai wani abu ya ja ka kayi to in ka yi fa shikenan ka ka, ka tabe a'a sai annabi ce wa atbi sayyi'atal hasanata ka bi mugun aiki da aikin kwarai kana gane cewa ka rufta ka fada shedan ya yi ma illa sai ka zo ayyukan kwarai kai tayi cikin babban aikin kwarai da ke za mu zo mu karanta su a hadisi musamman da ke tafiyar da zunubi akwai ambaton Allah akwai sallar dare akwai sadaka wa sadaqatu tutfi'u rabbi sadaka tana kashe hushin ubangiji kamar yadda ruwa ka kashe wuta in kai sabon Allah ka zo ungo ka samu wani talaka da baya da abincin kaza da komai kuma don Allah ba don a san kai ba ka je ka so kwanon shinkafa kaza ka so ka ka sa wani kuɗi ciki ka sallama yaro ne ya fito ka ce ga gidanku a dafa mu zunubin da zai kashe maka Allah ɗaya san iyaka ta yi kamar yadda in ka ɗebo ruwa ne wuta na ci ka zuba mata ko dai ya kasance ta tafi da mafi yawan wuta ko ta mutu duka ba ya danganta da girman wuta ya danganta da girman zunubin da ka yi wani wuta in tana ci ka ɗauko ruwa a bokiti ka zuba ta mutu gaba ɗaya wata kuma za ta rage sosai za ta yi ƙasa wata gwagwadon zunubin ka gwagwadon sadakar da kai gwagwadon take take tafiyar da shi don haka sadaka tana tafiyar da zunubi haka sallar dare tana tafiyar da zunubi haka ambaton Allah yana tafiyar da zunubi haka azumi yana tafiyar da zunubi don haka annabi ya ce ka bi da mugun aiki aikin kwarai don haka duk wanda ya yi aikin kwarai babu kamar babu kamar sadaka wajen tafiyar da mugun aiki sai annabi ya ce na uku wa khaliqin nasa bi khulqin hasan kawa mutane dabi'a da halin kwarai wata kawa mutane mu'amala da halin kwarai muka ce halin kwarai abubuwa guda hudu ne badalun nada kafful adha ihtimalul adha bashashatul wajah na farko bazalun nada watsa alkhairi gaba da in kuɗi ne gare ka kuɗi ake nufi in mukami ne gare ka wanda zaka yi mutane aiki shi ake nufi in ilmi gare ka shi ake nufi ilmin na addini ne shi ake nufi ilmin na boko ne shi ake nufi ilmin na duniya ne shi ake nufi kasuwanci ne ka iya kana koya mutane shi ake nufi ƙarfi gare ka na, na taimakon mutane da ƙarfi ka yi musu aiki shi ake nufi duk abin da kai na taimakon jama'a shi ake nufi in kana taimakon jama'a da shi baka rike alkhairin kai mai kuɗi kake baka ba kowa kai mai ilimi kake baka rantar da kowa kai mai dabara kake baka ba kowa shawara kai mai karfi kake bai amfanin kowa kai mai mukami ne bai amfanin kowa to sunanka wanda baka da halin kwarai ka faɗi 25 cikin 100 in kuma duk kana bai to ka ci 25 cikin 100 duk abin da kai kana taimakon jama'a na biyu kaful alakami cutar ka kai baka kunna janareton kai dami makwabcinka baka kunna kidi a gidanka ya hana makwabcinka bacci baka baka yadda bawon aiba ko bawon lemu inda zai cutar mutane baka zuba shararka inda to wannan duniya nan kana da halin kwarai 25 cikin 100 ya hada da wancan 50 na uku ihtimalul adha dokar cutar mutane a cutar da kai kai ka hakura na hudu bashashatul wajahi sakin huska idan ka musu dariya kana sakan musu fuska rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan in kun tuna mun gaya muku cewa hadisi. da aka amfani da su da hadisi sahihi da hadisi hasan saka su biyu ake amfani da su wannan hadisi hasan ne alaƙalla ya kai darajar ai amfani da shi wa fi ba'din nusakhi ga wasu rubutu na Tirmidhi tunda Tirmidhi an samu ba sai kasance wannan ɗalibin ya rubutu daga mallami ne wannan ɗalibin ya rubutu daga mallami ne babu babban bambanci bambancin ɗan kaɗan ne kawai wani ɗalibi kila ya rubuta hadisin hasan kawai wani abu ya sa sai ya tashi bai rubuta sahihun ba to ko irin wannan ne amma ba a samu bambanci a cikin lafazin hadisi yana da wahala yana da wahala a ƙetare eh, wata kalima akan iya amma yana da wahala wani kuma nusak saka ce hasanun sa'ihu domin wasu masu son suka suna amfani da irin wannan ah, akwai wani version akwai wani version ba wani version ake nufi abinda ake nufi wajen bugawa a wajen waje an samu an ce sahihun nan kuma wani waje an ce hasanun sahihun wallahu ta'ala alam anan zamu dakata yau insha Allah a karatunmu na gaba za mu ji wani hadisi shi ma mai girma hadisi na goma sha tara wanda hadisi na goma sha tara zai yi muna cikakken bayani ne game da yadda ya kamata mu'amalan mu ta kasance tsakaninmu da Allah da ya kamata mu ji daɗin rayuwarmu mu kasance masu yadda da Allah da ƙaddarar da Allah ya rubuto muna wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh